a cikin wannan littafi ta tazwilin warakati na ashehu abdullahi hudi ta gama da rahmatihi a karatun da gabata an yi bayani a kan sanadiyar hijirarsu da kuma jihadinsu da baitattuka na yaƙe-yaƙe wanda shi a kusan abin da fasilin ya kumsa daga cikin abin lura can da aka ce fada uwallaha ta'ala a wata nusa fada uwa laha ta'ala ku roƙan muna Allah sai aka sa lana tsakani bayan haka kuma a nan ne magana shehu abdullahi ta ƙara hituwa ga hili cewa rumfaɗin nan ne daga matsala tun da ya tafi a nan ɗagen har ce zai masa magana amma umarun alkammu ya nuna ba sai ya masa magana ba a lokacin ma'ana ba buƙatar magana haka kuma mujaddidi addu'a su suka ce amin da mai addu'a da mai cewa amin duk tare suka yi addu'a annabi musa da annabi haruna alaihi salam lokacin da annabi musa ya addu'a cewa rabba na ala amwalihim واشدد على قلوبهم فلا hatta, حتى يروا العذاب الأليم su jama'ar fir'auna sai annabi harun na cewa amin sai Allah ya ce kan ujibar kuma haƙiƙa an karba addu'a ku ko biyu to shine ce fada ala zalika wa amana alai yayi addu'a muka ce amin tare suka yi addu'a kenan sannan muka dawo garin mu to inda za mu tashi shahi na 49 ana cikin haka fa akhraja sai shi yumfa ya hidda jeshan wata bataliya wata runduna ba da zalika bayan duk wancan abin da ya faru na attempting din kashe mu amma Allah bai ba shi iko ba gashi baba ne sanadiyya ta su abdulsalami suka hita a nan dagel suka ta gimbana bana. shi aika su dawo ba su dawo ba to yanzu sai hidda wata bataliya ba da zalika ila jama'a ce zuwa ga jama'a abdussalam wannan tare da ittifaki da yadda na sarkin kabi a wancan lokaci wanda bayani ne na zuwa fagazahum yumfa ya yaƙe su su jama'a abdussalam a lokacin hijira na da shekara dubu da ɗari biyu da sha takwas yanzu haka yaƙi yana da shekara ɗari biyu da sha tara da isko su da rana a cikin ramadan ya kwace dukiyoyin wasu ya kashe wasu daga cikin malamai fuka ha'u ramadan ya a da rana kamar da muhammadu bello ya faɗa cikin faƙul mai suka yi ta izgili da maganganu da duk Muhammadu Bello ya faɗe su sannan suka ƙone wasu sashen alluna to ne ce fagazahum suka yaƙe su wa katala man katala ya kashe wanda ya kashe wa asara man asara ya kama da kamu kuma duk wannan aikin sun yi shi ne minal musulmi daga cikin musulmi suka ba haka wa tafarraka him. kinginsa suka wawwace fi ardi kabi a cikin ƙasar kabi fazadahu dalika wannan abu da yayi ya ga hara kai farmaki ga jama'ar shehu wannan ya ƙara mishi takaburan girman kai wa ɗubiyanan da kuma ƙetare iyaka faja'alahu wa shi ya shiga wa man tabi'ahu da wanda duk ya bi shi min ahli baladihi a cikin mutanen gari ne minal kuffari daga cikin kafirai wal fusaki da fasikai domin akwai mallamai miyagu da suka koya mai baya a lokaci domin kwaɗan abin duniya suka shiga bayan sai wancan yuhaddiduna suna tsorata shi mu a wata nusa yuhaddiduna na suna tsorata shi mu bi misali zalika daidai wa daidai abin da suka wa'yancan watan abin da ke faruwa da suka kamo su da cikin kebe maimakon su wuce kawai alƙala kai tsaye sai suka biya ta gwadabawa a ɗagel domin jama'a shehu su ga cewa ga waɗanda aka kamo an kashe wasu waɗin gadin da suka bar to da suka zo ɗagel su jama'a shehu sun ɗan motsa an kaɗan ƙwato wasu haka to shine shi sai suka ce musu ma baqiya illa antum wa tarauna na an qaribi inji Muhammad dan yanzu ku kuka rage don haka za ku gane mu nan kusa dan dai shi mun fa aiko mu shehu cewa kun samu abin da kuka so ma'ana kun kai abin da kuka so ma'ana kun jawo mu kanku ana haka hatta arsala sultanu gobir ha inda shi basaraken gobir ya aika ila sheikh zuwa ga shehu usmanu an ya cewa wai shehu ya ta min baini jama'ati tsakiyar jama'ati shi shehu wa yufariquhum ya rabu da jama'ati shi shehu ila nahiyatin ya koma wani bangare huwa shi dai ma iyali tare da iyali ne fakar zungur su kawai abinda ya ce mai shehu gaba ɗaya ya jaye da shi da iyali ne kawai tun da jama'a ganan ya isko su sun ka karɓi musulunci ta hanyar shehu wasu suka bar bidi'a ta hanyar shehu to tun da dai jama'a ta ce garuruwa ne ne ya ban mai abinan abinai nan zai kawo musu hari ya kashe su amma shehu ya tada jama'a ce kawai da shi da iyalinsa tabbas kafiri wawa na fa arsala ilaihi shaykh sai shehu ya aika mai sako cewa inni hakika ni shehu la ufariqu jama'ati bazan rabu da jama'ata ba bazan rabu da su ba walakin sai dai abin da za a yi ufariqu biladaka zan bar garuruwanka in ta yi tare da jama'ata wa ardullahi wasi'a domin ƙasar Allah tana da faɗi wannan iktibasi ne da zancen Allah a cikin suratul ankabut Ya na na in يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي a na? muka koshi shirya lil hijira zuwa ga hijira wadda ita wannan hijira bayanin koyaushe aka yi ta yana nan tafi bayan shekara guda wa arsala da ya ga alaman za a wace garin domin duk jama'a sun bi shehu sun yi dubu goma aka ce ya ga lalle jama'ar gari sun wace to sai war sai aika bisa ga makirci ila shehu zuwa ga shehu cewa Allah ya kuma min mahalli kai ya tashi daga bagiran da shike ma'ana ya zauna nan dagel a cikin gwada ba ina fa'a ba shehu yake haka din domin ya gano munafuci ne shi ke a lokacin da wannan abu ya faru amirul mu'minin muhammad bello yana nijar wurin agali aiko ya ce a lokacin wallahi alhamiyatul islamiyya shine kai hunkushi na musulunci ba na jahiliya ba ya taso ma agali bai ji daɗin abin da ya faru a ƙasar kebe ba irin tarwasa jama'a abdulsalam amma ya aiko ma mujaddidi da wani sako a cikin wasu baituttuka a cikin fakul mai suru ya faɗe su daga cikinsu halla arabta ila shuyuhi hisbata minni rasulan fustabil amali an yahjurul biladal an yahjurul baladal kabiha aluhu wa yubadiru at-tahwila fi istijali a takaice dai na nuna mai cewa wani ya kai mai sako daga gare shi zuwa ga mujaddidin addini cewa su bar wannan mugun gari da ayyuka ne ba kyau haka su yi gaugawa su jirkita su bar wannan gari su canza shi cikin gaugawa to wannan kenan don haka sai aiko mujaddidi kuma da cewa da shi da agare yanzu haka suna bisa ga kirkaɗan su yi hijira ko su ma'ana suna bisa ga shiri na hijira a lokacin agale ya tafi a can cikin Nijar ya samu mutane ne wayanda za su taho su haɗe da mujaddidin addini a nan gudu wanda ita Nijar a lokacin ta kasu gida biyu shi a gane shi a ɓangaren mujaddidi shi ko a gumbulu shi a ɓangaren shi yumfa sarkin gobir to haka ta kasu gida biyu to shi ne a lokacin shi Muhammadu Bello sai tafi a garuruwan Kebbi ya watsa wasiku-wasiku saƙon mujaddidi cewa su yi hijira duk wanda Allah mujaddidi ya baro garuruwan na kebi da kuma ɓangaren garuruwan kebi ya taho su haɗe da mujaddidi a nan ɗagel a gwadabawa sai su baggarin gaba ɗaya tare to shine ce fata na muka ko shirya lil ta zuwa ga hijira wadda an yi ta ranar alhamis goma ga watan zulki'ida duk da wasu na sa sha biyu amma dai goma ga watan zulki'ida hijira na dubu da ɗari biyu da sha takwas hijirar tana da shekara ɗari biyu da sha tara yanzu ɗari biyu da sha tara to muka yi hijira ina ila makanin zuwa ga wani wuri fi a ɗarafe ga giyahu gehe-gehe na biladihi garuruwansa fil bawadi muka ratsa dazuzzuka muhammadu bello shi ko ce fil muka ratsa dazuzzuka duk dai abu guda ne irin su ɗanba irin su kalman da geza da farkaji da ruwa wuri da dai sauransu duk suka bi ta daji to a wani wuri wanda shi wannan wurin yi ma ƙudu ana ce masa ƙudu ai kamar gwandu hannu take to amma hilla ne gainin gare su to kudu to gudu sai aka meshe ta gudu ita gudu din nan bidon milkafi waddal kudu a wa kafu da dalu duddamma wadda a lokacin da suka zo a can shi agale bayan ya hito da Nijar ya taho nan Dagen suka yi hijira da suka koma shi ya ɗauki littafan mujaddidin addini da ya ɗauki littafansa ko da ya zo ali yawa mujaddidi gida a nan gudu da su mahmudu gurdan abinda da ya ce hazi daru ka shehu ga gidanka an shirya ma wanda ko yanzu in ka zo za ka ga wurin ga ɗakin mata ne guda hudu ga zaure ne ga baraya ce da baya sai aka yi sardauna Allah kusa ga ta mujaddidin addini ga kuma masallacin shehu a nan duk nan garin gudu wanda shi agale ya taimaka kwarai ya sake dawa yana hiton wasu jama'a masu rauni domin sai da sadaukar da raƙumi 344 uku kama a ce mota 344 kan tsamo al'umma a cikin wannan ƙangi na kahirci a kai su wurin mujaddidin addini wannan kenan amin Allah ya saka masa da alkhairi a galibin nan ba azbine ne a tariki ya taimaka jaddadin addini kwarai ya yi taimako kwarai da gaske wannan kenan wanda abokin shehu ne sannan faƙihi ne faƙihi sannan mai kaihin fasaha ne sannan yaddadde ne a wurin shehu kamar yadda dai muhammadu bello ya faɗa bayan haka kuma daga cikin abubuwan da suka ci gaba to shi fa'amara da baya shi yumfa sai umurci wulata biladihi majibintan lamurran garuruwa ne su ne sarakuna ne shi waɗanda aka karkashi ne shi yunfa. to sai hore su abin da ya hore su an yi a hudu su dalke kulla man yasiru ila shekh duk wanda ke tafiya wurin mujaddidi an ce da farko ya basu kusan wata ɗaya zuwa biyu yagga ashe jama'a shehu yawa gare su ai ta biyowa ta wuri ne ana wucewa duk wurin mujaddidi an kai yagga kuma duk gari garuruwa ne gaba ɗaya sun caye to anan ne tare da fawa na rike gare shi sai ce to bari ya fara wannan aiki ya ce a kama su kawai faja'alu suka shiga ko yaftinuna almuslimin suna fitinon musulmi har sai da kai yaktulunahum suna kashe su wa yakhuzuna har suna kwace amwalahum dukiyoyinsu watan cikin fagul mai sori muhammadu bello ya ce wasu jama'a za su taho tare da iyalinsu da dukiyarsu sun tsira ba matsala wasu kuma iyali kawai ba dukiyoyi wasu kuma babu iyalin babu dukiyoyi an kashe su an kwace dukiyoyi ne wannan su mujaddidi sun sha tsangwama to anan mun ga shehu ya bat wannan gari na ɗagel ya koma gudu akwai wata magana da yayye a cikin wannan muhammadu Kulwa ya kawo ta ya ce ranar da ni hita daga gwandu ranan nan kamar ranar da annabi musa hita daga madayan ma'ana cikin jin daɗi ne wannan hita ne ya ce amma saboda wurin ciki ma ba zan manci wannan rana ba amma ranar da ni hita daga ɗagen to kamar yadda annabi musa hita daga egypt shine garin misra don haka cikin zuɗuru ya hita to haka kamanta hita sai. ga game da dannan gwando hitowar da ya yi an san ya zama gwando wurin shekara hudu sifa ma ya wurin shekara biyar sannan ya tuwo sakkwato ya yi shekara biyu da wani abu dama ya kan biyo sakkwato ya ɗaya kwano ka wuce amma dai zama na dindindin shine shekara biyu da watanni bayan haka ta faru sun sannan jawaz al'amuru al'amarin ma har ya wuce can ma'ana ya wuce cewa sai wanda ya biyo wurin su za su kama ila an kano inda sun ka kasance rusulun jiyusha suna aika bataliyoyi na sojoji ilaina gare mu to anan kamin ma su aika bataliyoyi sai da yin fai sake aika mu mujaddidi bayan ya kai gudu ya sake ce mai ya dawo mujaddidi ya aika ya ce ka tafi ka ce ba zan dawo ba sai da sharuɗa na daidai sai sarkin ya karɓi musulunci da kyau da ke kuma ya adalci sannan duk wanda an haƙwace ma dukiya da dai sauran al'amura to a me san mai abi ne ya yi raddul mazalimi to in ya ɗauki wanga sharaɗi na yadda zan dawo a nan gudu ƙarshen ta dai letar da aka mujaddidi ya aika akwai wani mutumin mujaddadi ne amma yana tare da su ƙarshen ta ya ce wallahi da aka karanta letar ba daidai aka karanta ta ba faye ta faɗi maganganu da basu dace ba ga mujaddidin addini ai tambaye miyagun malaman da annan ya ce ya kuka gani na da ni da shehu da jama'arsa sai suka ce mai anta alal eh, haƙƙi wa shehu wa jama'atu alal dalal kai a bisa ga gaskiya fa shehu da jama'a ta suna bisa ga bata to anan ne ƙarshen ta dai ya gaya ma wanga da shehu ya aiko cewa ka tafi ba wanda zai nuna maka hanya kuma a lokacin da an ga jama'a shehu kashewa kawai ake yi a nan ne a gumbul ya ɗanyi wani abin kwarai shi wannan wanda an ka aiko da latat ga ƙa'ira ba a kashe sako kuma ba a musguna mishi to amma ya ce ta ba ruwansa in har ka samu kai Allah ya kai ka wurin shehu to ga sakon da za ka faɗa mishi shi mun fai to anan ne sai a gumbulu ya aza shi ga hanya ɗaya mai enlighten haka ga hanyar da zai bi shi a gumbulu ɗin nan wannan kenan to daga cikin abin da ya ce mai in Allah ya kai ka wurin shehu ka gaya mishi cewa ya tabbatar da ya shirya matarbonmu ya shirya ma yaƙi ina nan ta ya shirya gamuwa da mu kaga sai da ya kai ga ce mu mujaddidi haka to shine fashta ma'ana da abin yayi yawa sai muka gama kanmu muka haɗu aka yi mitin kenan al'ishtima lammashtar da dalika lokacin da wannan abu ya kamari fa'ammar na shekha muka amirantar da mujaddidi shine amirul muminin alaina a kanmu liyadbi da amruna domin al'amarinmu ya tsaru da kyau da kyau wa huwa dama qabla zalika kamin ya kasance bayan wayan wata biyu da hijira kenan kamin haka kana imama na dama ai shine jagoran namu wa amirana shine shugabanmu ka ji wannan hikima dama shine shugabanmu ma'ana manuniya ta nuna haka duk umarni nashi ake bi hani nashi ake bi bisa ga alkitabu was sunna amma da duk da haka ba mu samu lokacin da aka ayyana aka samu babbar dama ba cewa mun yi maka shaffa mun yi maka mubaya'a bisa ga sharaɗi kaza bisa ga littafi da sunna ba a haka din ba yace ce amma duk da haka kami haka dama ai shine jagoran amma dai bisa ga bin ka'ida to sai muka yi mai wannan cappa ɗin fakuntu na kasance bihamdillah ina gode ma Allah ni shehu abdullahi awwala man baya'u ni a farkon wanda ya fara yin cappa ya fara a ga mujaddidi ala da'a akan yi masa biyayya in akwai daɗi in ba daɗi wa kitabi kuma bisa ga alqur'ani wasu sunnati da hadisi to bayan yayi sannan amirul mu'minin muhammadu bello yayi sannan umarun alkammu yayi sannan sauran mutane irin su ali jode mahmudu gurdam da agale da sauransu to kaga wannan ba karamin rakwad bane cewa shehu abdullahi shehu fara mu baya a sannan amir mahmud bello sannan Umaru alkamu wanda an san game da khalifanci na abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ko wanda ya fara mu baya ga abubakar shine sayyidi umaru radiyallahu ta'ala to nan ya wata magana ce ala a bisa ga biyayya ga ka'ida idan an ka ce wanga jagora ne to za a yi masa biyayya in akwai daɗi in ba daɗi don hade ne ce ala ta'a can muhammad bello ya ce alal munshad wal mukurai in akwai daɗi in ba daɗi za mu yi masa biyayya kawai wannan shi a jagoranci muddin ba wai kirikiri ga hili shugabanku ya saba ma inda ba daidai ba domin duk wanda an gaba shugabanci zaka ga an tarkato mai ideas ta jama'a an haɗa mai wuri guda wani ikon Allah ne wannan akwai wani yaƙi da aka hita na sahabbai Allah ka yarda da su baki wato abin da ke faruwa Abu Sufyan radiyallahu ta'ala an sa akwai Abu Sufyan guda biyu cikin sahabbai akwai Ibn al-Harith akwai Ibn Harbin to Ibn Harbin baban Sayyidi Muawiya to shi Ibn Harbin ya musulunta kamin a yi fatwa Makka da kwana guda shi ko ibn al-harith ya musulunta a yau mu fati makka yana cikin adula ka'udin nan wurin mutum dubu biyu to shi wannan abu sufiyan da ya jagoranci wannan yaƙi sai zan karkashi ne ma shi akwaman da akwai abubakar da umaru allah ka yarda da su shi abu sufiyan ya jagorance su to sai suka tafi to daga ciki wasu abu yayi bai yi musu bayani ba sai abin ya ɗaure musu kai ka ji jagora na daidai ga ɗari kwarai ya ƙi bari a hasauta akwai ɗari kwarai lokaci ya ƙi bari su hasauta na biyu kuma ya yi musu sallah inda shi a jagora tare da a lokacin ya kwabu da janar ya yi musu sallah abin ya ɗaure musu kwaikwarai da suka dawo sai suka gaya ma annabi sallallahu alaihi tun da shi an mai hukuncin gaba ɗaya sai ma ake ce to yadda za a tambayi Abu Sufyan kai mista kai haka sai ce na daidai abin da yasa ba hasa wuta ba saboda ba mu da yawa lokaci da zarar mun ka hasa wuta su kare za su cinki wuta ta mu yan cito su gane yan cito muke don shi ɗaya ne ban yadda ni hasa wuta ba ka ji wata hikima yace na biyu kuma ban iya wanka saboda matsala ta ɗari lokacin don shi ɗaya ne ni ba su sallar da janaba mai ke tabbatar da abin da abu sufiyana cewa ya daidai ko musu suka gano a ce abu bayana akwai abin da ya sai haka radiyallahu ta'ala anhu azumi to shi shugaba alaf a kawai to a nan daga cikin abubuwan lura eh, shehu usmanu yi masa mubaya'a a ran laraba a watan muharram bayan wata biyu da hijira da gobe ta yi wasu daga cikin jama'a ce sun dan kwato wani abu da aka kwace musu to sai ran juma'a hudu ba ce ta farko a nan sai ce duk gaba ɗaya a mai da kayan nan gaba ɗaya to har yanzu ba a fara gwarza ba ke kuma wannan mubaya da aka yi masa a lokacin da ya hijira ɗin. a kullum da ake ce farkaji sun yi kwanan hijira da wani sahibinsa kuma sunansa abubakar koshi da jonnan ikon Allah can na na asma'u rahimahallah tana cewa farkaji nan ya kwana duk da ruwa wuri gudu da ya sabkai da ko jama'a tasa na na asma'u to anan har suka tafi ruwa wuri dai karshen ta je suka komo anan iccen faru wani icce na faru wanda an ce iccen na amma dai an dasa wani amma wancan ba shi bane saboda wata hikima guda biyu an ka sare iccen to anan ne suka yi masa mubaya alin kitabi wa sunna karkashin wannan iccen har yanzu wurin nan to anan ne da gobe ta yi sai an ka hada duk alƙalai gaba ɗaya da kuma umara'ul jeshi gaba ɗai da limammai da ladanni da mai gaba ɗai na daula usmaniya domin an kai ga amirul mu'minina to anan ne muhammad bello ce to zama bai gane mu ba to shine ce sun mahafarna sannan muka tona hisnan birni hunaka can suka yi tamahara suka yi kurkudu da ake cewa suka gewaye garin gudu gaba ɗai muhammad bello ce masta mun kai wa yin mu ba saboda garin na da yawa mun ka kewaye shi wannan yayi daidai ga shawarar Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu da yace a kewaye birnin Madina shi ya kawo wannan idea a lokacin gazwatul ahzab to akwai wata waka da sahaba suka yi cikin sahihul bukhari ma an kawo ta to ko shi Muhammadu Bello ya ce sai mun ka kama wannan waka don tahiya irin ta sahabbai ta muke shine wallahi laulallahu ma hatadaina wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wallahi ba don Allah ba da ba mu shirya ba da ba yi sadaka ba zakka wallahi da ba mu yi sallah ba ya Allah ka sabkar da natsuwa gare mu Allah ka tabbatar da zukatanmu in mun ka gamu da kafirai zai sauran abu ya tuɗi wannan waka Ina ma baiti uku ce baiti sun maja'alna sannan muka shiga nan tasiru muna kare kanmu shi an nan tasiru dama daf'u sa'il tun kuɗi wanda har yanzu ba a fara hita yaki ba tunda an kai ana kai musu farmaki dole za su kare kansu muna ramuwa min manya ga da wanda ya yaƙe mu don me muke ramuwa yanzu saboda muna da amirul mumini faga zaunahu muka ko yaƙe su da muka yaƙe su wafata hana muka ce hisna matankari birnin matankari a cikin nijar yake kuma daga ba hisna birnin sultani kwanni kwanni birnin sarkin kwanni wagga ta kusa ga illela duk dai cikin nijar to da yake kamar da annabi sallallahu alaihi sallama kanin a yakin badar sai da aka aika wasu hare-hare haka irin aika mutum hamsin irin tare da su hamza radiyallahu da dai sauransu to haka ne da kuma irin abdullahi ibn jahash radiyallahu anhu to haka ne ko su sai da an kaɗan motsa kamin ai babban yaƙi ne to anan wurin yaƙi hudu suka yi to sai shi abdullahi ya hudu biyu matankari da kwanne to shi muhammadu bello ya ce da ginga da farma akwai ginga shi an na uku akwai farmashi an na hudu wanda shi sarmadin sai da saboda matsalar yakin da kishirwar da aka sai sai da sun ka kama yanke dabbobi ba don su ci naman su ba don su sha ruwan tumbin wannan dabbobi din kamar yadda sahaba suka yi a wurin yaƙi na jaishul usura yaƙin tabuka wannan ke to anan kaga sun rige sun kai ga amirul mu'minin don haka umarni kawai suke jira sai abin da ya faɗa to summa daga baya ja'a sultanu gobir sai sarkin gobir ya zo wani ne sarkin gobir yumfa sai badali shine yumfa yazzaka ilaina zuwa gare mu yazzakan muna wakar alhali lokacin dama ai ya aiko mu shehu sako cewa shirya zai kawo mai hari jama'al jiyusha ya tara bataliyoyi ba ma aljesha ba aljusha bataliyoyi minan nauba daga cikin bakakin hwata. Muhammadu Bello ma ya ce minan sudaniyina maimakon nauba din wanda an ce su nauba ana ce musu tu zanush an ce mazanninsu su ne sanhaj gabascin egypt ko kuma minan nauba waɗanda suka taimaka musu na haɗe-haɗen da an kai duk yana iya ɗaukar nauba amma dai kauli na farko ya kare wata wariki da azminawa jama'a ɗariƙun muziyat wal fulaniyin da kuma fulani amma fulanin nan almuttabi'ina da sun ka bi shi ba to nan shi nuna yaƙi ba na ta'assubanci ba ne ba na ƙabilanci ba ne don yau za a samu cikin jama'a shi wa samu gobe rawa musulmi cikin su kuma su ko jama'a yin fa a samu hilla ne kahir ashe ba harka kabilanci bane musulunci da kahirci na aka gwabza to su fula fular wani wuri zaka ji an ce fulatiyi fulani fulati an ce daga asalin diyan nan na bajju maggo ne akwai fulani akwai fulati da nan aka yi musu nisba saka ce fulani yun fulani ko fulati yun fulati tana da fulani tana da fulati wasu kuma suka ce a'a an faɗe su ne min falata ya fulutu daga falata ya kuce ya fulutu yana kucewa don su hillanu suna da ɗabi'at ba su cika zama wuri guda ba musamman na daji kana iya ganin su wuri ko da kaka diba sun bar wurin kenan ko wani sharri ka kawo musu ba za ka same su sun kuce daga wannan sharri to shi daga falata ya fulutu wannan kenan na an ka samu kalmar fulaniyin da dai sauran bayanan da malamai suka yi to ya taho da ma la ya'lamuhu abinda ba wanda ya san adadin yawan illallahu in ba Allah ba don a lokacin duk sufafawa sokoto kebi zamfara abinda ya shahi eh, irin kano irin borno irin gombe bauchi adamawa da katsina da dai sauransu da can cikin gobir din da kuma wani bangare na Nijar gaba ɗaya suna karkashin yunfaɗi shi ne ce sun zo mana abin da ba wanda ya san adadinsa in ba Allah ba to ana haka fa akharaja lana amirul mu'minin daga yanzu ya fara da amirul mu'minin ta yana ce a shehu a shehu kamar can inda ya ce wani hannu salasa ana wa shehu umarul kamawi to kaga a shehu ya ce amma daga yanzu ya fara amirul mu'minin wanda da gare shi ne aka fara har yanzu aka kai ga sarki amirul muminin na 21 shine muhammadu sa'ad abubakar na uku hafizahullahu wa ra'ahu to daga mujaddidi aka fara a cikin wannan daula amma a duniya gaba ɗin, wanda an ka fara ce ma amirul mu'minina a duniya shine sayyidi umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an shi a farkon amirul mu'minina a duniya gaba ɗaya fa akhraja lana min almu'minina jayshan wata irin runduna ilaihi zuwa gare shi wa ne alaihi kuma ya sarauta shi ne ga runduna ya sani ni ne amirul jaishi na wannan runduna ashe babban yaƙi na farko shehu abdullahi shine jagoran yaƙi don shine wazirin mujaddidin addini alwazirul akbar na muka ko haɗu ma'ahu tare da yumfa ko kuma lokacin doki bai wuce ishirin ba ga karamcin makamai kuma a lokacin duk an game musu kai ko'ina ga karamcin makamai sannan ga karamcin abincin saboda wurin sabon zamani sannan ba a fara yaƙi ba balle a samu abinci da kuma wasu ganimomi amma duk da haka dai suka daure suka ci shi saboda Allah amma nawa shine ce falta kaina muka haɗu ma a hutarar shi makanin a wani wuri ma da ake ambato kwato mun zo wurin a wata nusa fi makanin ma gurdam kariban bi haudin hunaka yusan ma kwato duk dai magana guda ce a wani wuri wanda ake ce ma gurdam garin su Mahmudu gurdan kusa ga wani tarki mai suna kwato wannan tarki ne har yanzu ruwan na nan nashi shi kwato din to shi kwato bikafin wata'in madmumatai da kafu da ta su damma amma damma bi damma ta ismami damma ta ishmami ba za ka ce kutu sai dai kwato kwato shi a damma ta akwai ishimami a ciki to da suka zo muna a nan ne fahazamallahu Allah gaba ɗaya ya jiyu shahu bataliyoyi ne shi yin faɗi ga su da ma na kiɗe-kiɗe ga abinci kala-kala da su alkaki da nama da goro da mai duk gaba da kayan shaye-shaye da suke bi mannihi da baiwa Allah wa fadlihi da falala Allah to na anan wani zai mamaki a'a to an kai bai faɗa muna ya sun hakwashe da yunfa ba wai shi yunfa din ya an kai sannan da wadawa an ka samu kashewa ciki a cikin waƙar zai kawo ma don da ma ya ce wa abu ya ce wa ƙa'ihi da bai dukkan ya ƙuƙƙan ma'ana duk yaƙin zai siffanta ma shi ya suranta ma shi cikin waka saboda ta ce ba cikin nasar zai zuba ma shi falahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa shukur da godiya ko sun ce alhamdu kalima ta alhamdu da halshe da gabobi ta haɗe kenan ita ko godiya da gabobi kawai wasu suka ce alhamdu a a kowane yanayi ka shiga a ciki da yawa za ka kana baka da lafiya sharka a ce ma wani kaka sai ka ce alhamdulillah hausa sun ce alhamdulillah ko ga bakin kura ko ita ko a shukuru godiya ta farin ciki haka wasu kuma suka bambanta na muka samu riba amwalahum dukiyoyinsu makatallahu muka kashe su wadaradnahu muka kore su ja'ana muka kodawa ila sheikh zuwa ga sheikh salimin alhali lahiya lau Ganimi mun samu ganima faƙultu abiyatan shine rera wasu baitota fi zalika sanadiyar wannan yaƙi wahe ga sunan tafi sai mu tsaya wa'annan baitota kusan baiti talatin da wa'anda duk ciki zai bayanin siffar yadda yaƙin ya kasance wa'annan mutane wa'annan mutane Allah ya saka musu da alkhairi to anan wa jama'a bayan an yi wannan hijira shihu agale yana can kuma ya tahitan cikin Nijar ya taho da jama'a ta inda za su taimaka ma shihu kuma ikon Allah ko da ya taho ba a hita yakin ba tare da shi aka hita kuma da aka zo hogen yaki shi ya dan fara motsa haka an su doki na wayancan kafirai din shi agale din attariki da dai sauran bayanan da za su zo insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu wani sati biyu domin wani sati za mu tafi a cikin garin kebe a wurin maulidi kan giwa amin kan giwa a kan giwa za mu tafi wurin maulidi wani sati rana wato insha Allah ta'ala haka wani sati ba za mu yi karatun ba sanadiyar haka ne na fata Allah subhanahu wa ta'ala shi kara taimaka mana amma wani sati na sama in Allah ya so za mu ci gaba in Allah ya yarda